Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu mu Assalamu alaikum barka da warhaka da fatan kuna ci gaba da azumi lahiya. Halima Jimarauce da sauran abokan aiki ta cikin wani sabon Shirin Najeriya a yau. Yanzu dai kowa ya san abin da ya faru a Kano jim kaɗan bayan haɗin sakamakon zaben gwamnan jihar a makon da ya gabata. Lokacin da wasu maɓannata suka saje da masu murnar samun sabon gwamna suka hau ƙone-ƙonen kadarorin mutane da lalata musu kaya da kwasar ganima a gidaje da shagunan mutane. Daga cikin waɗanda bala'in ya shafa akwai mawaƙin siyasa Dauda Kahutu Rarara da kuma ɗan wasan barkwanci Baban Cinedu. Shirin namu na yau ya bibi wannan al'amari domin jin inda aka kwana. Da yake kuma yau Juma'a muna tahe da ƙunshin labaran da ke cikin jaridar Aminiya mai hita yau. A cikin shirin za ku ji yadda hukumar 'yan sandan jihar Kano ta fara kama masu hannu dumu-dumu a kone-kone da kuma sace-sacen kayan mutane. Kuma kamar yadda za ku ji mun samu tattaunawa da baban Cinedu da wani furodusa kuma darekta wanda shi ma aka yi mata tas. Sannan kuma masanin harkokin siyasa zai mana hashin baki tare da jero dalilan da ke sa wasu matasa yin irin wannan halayya. Da harin harko na tuntuɓi hukumar 'yan sandan jihar Kano don neman ƙarin haske da jin ina aka kwana game da waɗanda suka yi ɓanna a Kano ranar murnar zaɓe. Sunana Abdullahi Haruna Kiyawa. kakakirin na 'yan sanda a nan jihar Kano. Kayan da aka kona da kuma aka sata kaya ne na miliyoyin kuɗi. Haka zalika kuma zuwa wannan lokaci da nake bayani mutanen da aka kama gaba ɗaya su ne mutane talatin da ɗaya. Laifukan da aka aikata wanda ya danganci zuro da shaguna da gida na rarara an kama wato mutane guda ashirin da uku. Haka zalika kuma ofisin jam'iyya da ake zargin waɗanda suka je suka yi wannan ta'adi su ma nan an kama mutane takwas wanda yanzu haka zan ce kusan ana kan bincike kuma ana ci gaba da kamo su ana kara kamowa mutane da ƙara samuwa kayayyakin wato da suka sata a wannan wurare wanda kuma waɗannan gaba ɗaya wannan laifuka da suka yi na wannan sanya wuta ɗin ta'adi da kutse gidan mutane da shagunan mutane gaba ɗaya da zarar an kammala bincike dukansu za a gurfanar da su a gaban kotu domin a musu hukunci. To akwai zarge-zargen cewa kamar wata jama'iyya ce ta tura waɗannan shin sun ce ga wanda ya tura muku. Daga tambayoyi da muka yi musu daga alamunsu da muka gani waɗannan dama barayi ne daga abubuwan da muka ga ba su yi ma kama da wasu 'yan jam'iyya da za a ce 'yan jam'iyya kaza ba su dama haka suke nema su ji an ce an samu taro na jama'a sun fito sai su fita su yi wannan aika-aika din ko da ɗaurin aure da aka yi suka baza mutane yunkurin cewa sun ga fito daga wajen wani taro su je su yi kwace ko su yi fashi ko su yi sane so waɗannan 'yan daba ne ba su da alaka daga tambayoyi da muka yi musu ko kayan da suka sa ko alamun jikinsu babu alaka na ko mutum ɗaya a cikinsu da ya nuna alamun wata jam'iyya ko wani ɗan siyasa ko wani ɗan takara gaba ɗaya yawancin su dama ɓata gari ne 'yan daba ne ɓarayi ne wanda suke neman dama ta yawan mutane in sun ga akwai yawan mutane sai su fito su yi wannan aika aikacin. Wakilin Musalim Umar Ibrahim ya tattauna da baban Cinedu wanda ya faɗi irin asarar da suka yi shi da abokin shi Dauda Kahutu rarara. na Yusuf Haruna wanda aka fitar da baban Cinedu. akalla yanzu idan za a yi kiyasi ya za ka bayyana girman asarar da kai. To yanzu dai kaga akwai bangaren kayan sound ɗina da aka ɗauka. wannan ina lissafi sun kai miliyan wajen sha uku zuwa sha idan ka shiga sound system na waka kenan da waye da waye sannan idan ka zo bangaren kayan taro inda ake kayan biki inda ake zuwa dauka dauka taro stage din kadai shi stage din abin da ake sai da shi naira miliyan 25 shi abin taron da ake hawa a taro ɗaya ɗaya ɗaya irin wanda ake irin shugaban kasa zai zo taro zai zo din nan ko wani abun nan ina da irin shi kuma abin ban haushi da kwara kwara aka fita da shi ba ma za ka iya kama shi ba yanzu akwai wani farshen da na je na ga ɗaya daga cikin karfin amma ban san ma me zan ci ba da an kwashe wannan akwai spiku akwai kai waye abinda muka yi estimating a iya wannan site din kusan miliyan 40 da wani abu ne so at least ni yanzu auna ne asara a nan gurin sannan akwai kayan restaurant wanda kake gani ka kayan restaurant ga idan kai na kallon muka bangaren kayan restaurant kenan wanda su ma aka shigo aka diba wannan kayan restaurant din shekara ta biyu ina hada kayan nan in nemo kuɗi in saya in nemo kuɗi in saya wallahi yanzu ba zan iya faɗin kayan nan aka dauka ba wallahi wallahi ba zan iya faɗi ba saboda yanzu da haka da police station din da ke Kano duk inda aka kama kaya a cikin police station goma misali to tara akwai kayana amma an yi vandalizing yanzu akwai wani injin ice cream abin da ake sai da shi naira miliyan takwas amma abin da muka samu jikin shi ko daga shi aka aka ce ka siya dubu goma gani za ka yi an cuce ka siya zama scraft su kansa da suka dauka bai da amfani sun sassara shi sun kaca-kaca da shi haka suka fitar su to irin wani abubuwan da yawanci wanda muke samu kawai yanzu nan gurin kusa da kai da kake kallo wannan abin yin injin yin biredi ne to da sace shi da rashin sace shi da ɗaya ne yanzu guri na yanzu da abin da ke da amfani wanda zai yi abin an cire an ragargaje yanzu bai da sun mai da shi scraft wa'inda ma suka bari din kenan ba wanda suka dauka Waɗanda suka dauka din ma haka muke samun su a police station yawanci a condemn yanzu injin ice cream uku aka dauka mun ga daya to yanzu wani hali yake wallahi babu wani abu wanda na san a kira ni ya man jaje kuma wannan babban mutum ne yana da niyyar tausayawa shine Nuhu Rubado amma a manyan ma wanda suka je yawanci wanda suke da lambar ba wanda ma kira mai ci wanda jaje ma ya aka ciki aka ciki to ya abokin harkaka shi in aka zo kan abokin harkata shi ya ma ya haƙuri kawai don ba mai iya biyan shi asarar shi ko shugaban ƙasa ke kan shugabancin ƙasa idan rara lissafa abubuwan da aka mai zai ga kamar ma shi kan shi ya ji kamar zai cire jikin shi in zai biya sai dai ya haƙura abin da Allah ya bashi ya mayar shi mayar ka duba akwai gini completely wannan gini in ba sa ba an rushe shi gaba an sake shi gaba ɗaya. shi ma wani fardusa kuma darakta wanda aka yi maɓannar da ba iyaka ya yi magana da wakilin namu Salim Umar Ibrahim. Sunana Aminu Bala Mai Lalle. producer ne ni director ne ni kuma ni a kankin kaina akwai fim dina series akwai kuma fina-finai wanda aka bani aiki na zama a kusan guda takwas akwai sauran kayayyakin mu da muke ajiyewa nan tun da bamu da inda ya fi nan dukkan mutanen nan sun sace su kuma sun kone mana wajen da muke cin abinci kana ganin yayana shida ga matata ga yan uwana ga ni yanzu dai ba inda muka saka kanmu bayan munan duk da gani bamu da wani abin yi da ya wuce wannan sana'ar ta fim a nan gurin Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shahinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kahohinmu na sada zumunta a facebook.com trust ko a twitter.com trust Ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma TuneIn Radio. Haka kuma ana jin shirin Najeriya a yau ta gidajen rediyon da suka hada da Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo. Da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa. Da Unity FM Radio a jihar Plateau a kan mita 93.3. Da Badegi Radio a Mina jihar Neja a kan mita 90.1 da kuma Progress Radio a jihar Gombe a kan mita 97.3. Nan gaba kaɗan za ku ji masanin harakokin siyasa da bayani, to amma yanzu ga editan jaridar Aminiya Salihu Makera da kunshin labaran da ke cikin jaridar mai hita yau Juma'a. Babban labarin mu na wannan mako ya yi dubi ne kan hada-hadar da ta fara kankama sakamakon sako kuɗi ga CBN. Sai dai kuma POS na kwashe kuɗi suna ɓoyewa, sannan kuma mun taɓa wani masani wanda ya magana kan amfani da rashin amfanin wahalar da aka shiga. sannan akwai labarin da ke cewa gobara ta barke a gidan pdp an jingine ayo a gefe Filin mu na tana baya mun tattauna ne da dr alima adamu wata fitacciyar likita da ake ganin ta daga cikin likitoci farko na a cikin mata game da rayuwarta inda ta faɗi yadda ta zama likita a lokacin da ake wa mata auren wuri sai kuma tattauna da lawan majakura mai sayar da kifin da ya kare shugaban majalisar yobe sai matar da ta biya wa 'ya'yanta makaranta su uku suka yi digiri da sana'ar gasa doya sannan yadda a gano yara shida da 'yan haya suka sace a suleja sai kuma hira da wani basarake da ya shekara casa'in a gadon sarauta a jihar bauchi wato sarkin beli a kasashen waje kuma mun dubi muhawarar da ake tafkawa ne kan zartar da hukuncin harbi masu laifi a amurka da kuma na zaɓar musulmi a matsayin shugaban gwamnatin scotland A shafinmu na Rajabi kuma mun duba dogon Afirka ne kan yadda yake rayuwa a ƙasar Ghana wato shine mafi tsawo a ɗaukacin mutanen Afirka kuma shine na biyu a duniya a yanzu haka. Sai kuma wani littafin wani shehin malamin bakatsi ne da aka gano a wani ɗakin karatu na jami'ar Amurka da aka ce ya kai shekara da ashirin a can. A ɓangaren wasanni kuma mun taɓo yadda Musufa Eagle ta ci da wando ta kane a wasan da ta buga da Gini Bisau da kuma shirin Modic na haɗewa da Ronaldo a Saudiya da kuma naɗa sabon kocin bayan Munich ta Jamus. A ƙoƙarin neman dalilan da ke sa wasu matasa yin ɓanna da sunan yin murna, na tuntuɓi Dr. Ya'uddin Zubairu mai tama masanin al'amuran siyasa da mulki a Jami'ar Bayero ta Kano. Dalilan da ke sa a ce a Najeriya yau an yi zaɓe ana kuma murnar cin zaɓe a hau titi ana fashe-fashe ana barna ana ɗiban ganima za mu ce ne ko sata a fahimta ta muna cin zaɓe daban barna da ɗiban dukiyar mutane daban na fi tunanin cewa a'a a kowane al'umma akwai ɓarayi, a kowane rukuni na mutane akwai ɓarayi, akwai marasa kishi akwai marasa kirki waɗanda suke amfani da dama komai ƙanƙantatta. domin su aikata laifuka irin wanda suka kware a ciki musamman wannan na sata ko ɗiban ganima. A cin zaɓuka da aka yi duk wanda ya dubi yanda ake murnar shagulgulan cin zaɓuka musamman a Kano musamman a Zamfara da shauransu zai ga cewa al'umma gari sun fito gaba ɗaya saboda haka yawan al'umma gari a titi ya rage yawan jami'an tsaro za ka nemi jami'an tsaro ma ka rasa ko kuma yawansu ba za ka gansu a matsayinsa na jami'an tsaro da yawan da za su iya bin wannan mutane su ba su kariya ba ko su tabbatar da doka da oda wannan yanayi da ake samu na karancin jami'an tsaro da shauransu su kuma mutane masu muguwan manafa da suke cikin waɗannan masu masu murna sai su yi amfani da wannan dama su ɗibi ganima ko su yi ta'addanci dalili na biyu shine cewa shekaru fa da aka yi na ƙaƙaba wa mutane talauci da ƙaƙaba musu rashin ilimi tabbas shi yake sa mutane kullum ta Allah ba sa wayewa ba sa ci gaba za ki ga mutane kullum ta Allah burinsa su samu dama domin su yi wani abu su yi wani abu na huce haushi na kece raini sannan fushi da mutane suke da shi ya haɗu da rashin wayewa ya haɗu da talauci da rashin ilimi shi ke sa wasu su rika ɗaukan doka a hannunsu su tafi kuma suna farfasa ofishin jam'iyyu gidajen 'yan siyasa da sunan ɗiban ganima amma ba wani ɗiban ganima sai dai sunan sata kuma mahukuntan nan da suka samu dama a baya sun kasa yin abin a zo a gani wajen yaƙi da talauci wajen samarwa da mutane ilimi da shauransu bayan iko a hannunka ike ba ilimi babu jari ba sana'a ba aiki abubuwa irin na daba siyasa din nan da ake yi da shauransu Da an riga an mayar da abin kamar wata sunna ta zaɓuka a musamman arewacin najeriya za ki ga cewa kowace jam'iyya tana da 'yan dabanta da suke mata abubuwa iri-iri waɗannan mutanen an nuna musu an ƙarfafa su an ba su dama a nan abin da muke nuna ita siyasa ta daba da 'yan siyasan masaka kawo da ta'addanci ita kankin kanta za ta iya ƙarfafawa waɗannan mutane shi kaɗai ya isa ya kawo mana waɗannan abubuwan da muke gani ai ta fashe-fashe ana ce za a ɗibi ganima idan ka dubi fuskokin waɗanda jami'an tsaro suka yi holansu ba su wuce irin waɗannan mutanen da aka rika ɗiba a matsayin 'yan barandan 'yan siyasa a lokacin yakin neman zaɓe ba masu riƙe makamai masu yawo da makamai 'yan sanda da hukumomi na gani ba abin da suka yi mu kankin kanmu al'umma gari na gani ba abin da suka isa su yi suna yawo da 'yan siyasa suna ba su kariya suna ba su irin wannan ga irin ta nan an shiga ranar ƙin dillanci wannan yana ɗaya daga cikin wani dalili da yake nuna irin wannan amma duka dai a takaice abu ne na baƙin ciki abu ne da yake nuna koma bayanmu a siyasance abu ne da yake nuna rashin wayewanmu a siyasance abu ne da yake nuna cewa ilimi da fahimtar rayuwa da kuma sanin siyasa da demokradiyya ba shi yake wa waɗannan matasan da suke wa mutane ta'addanci ba shi yake musu alƙalanci ba ba shi yake musu jagoranci ba a'a kawai bukata ta ta a yi ta more a fasa kowa a rasa su ne wanda kuma bai da muhalli a siyasa bai da muhalli a demokaradiyya. Ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokin aiki na Muhammad Awal Sulaiman da wakilinmu a Kano Salim Umar Ibrahim. Ni Halima Jumrau ke sallama da ku, ku huta lahiya.